فدن آه، الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم باب قوله إلا إذا عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات عند عند الله عشر شهرا إلا إذا الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور القيم هو القائل قال عبدنا عبد الله بن أبي وقاص قال عبدنا الله بن زيد عن أيوب عن عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان إن, إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة قرون ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب بدر الذي بين جمادى والشعبان مالنشي الله يا فدا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا fi kitabillah sai ce alqayyum kalmar alqayyum yana nufin alqadim tsayayye in an ce fulanun qayyimun ala kaza ai fulanun huwa alqaim ala kaza wani shi ya tsaya kan abu kaza kamar yadda lafazin ya zo a cikin alqur'ani inna iddatash shuhuri inda Allah adadin watanni a wajen Allah isna ashara shaharan wata ne guda goma sha biyu isna ashara shaharan wannan nasu ne ala tamyiz في كتاب الله لوح المحفوظ كو الكتاب لوح المحفوظ كو اللوح المحفوظ watanni a wajen Allah a shekara guda goma sha biyu ne shi laful mahfuz eh, shi ne asalin alƙur'ani ƙur'ani ma daga laful mahfuz ya fito wani allo ne a wajen Allah ta'ala <clears throat> wanda komai a ciki akwai komai a ciki akwai don haka aka tsakuro bayanan Allah na alƙur'ani eh, a cikinsa cewa da fi lahi malamai suna fassara kamar haka wasu ka fi fi kitabillahi a cikin lahul mahfuz fi kitabillahi ko kuma fil qur'an yanda Allah tabaraka ta'ala ya hukunta su ne waɗannan watanni ya yi hukuncin nan tun yau makalaƙa samawa ce wal'ar ranar da ya halicci sammai da ƙarshe allahu akbar kina abu ne zanen ne rubutacce lissafin watanni na musulunci guda goma sha biyu tun da Allah ya tsara halittar samai da ƙasai ya fitar da waɗannan ah, watanni min ha arba'atun hurum a ciki akwai wato watanni guda hudu watanni ne masu alfarma watanni ne masu alfarma sai anan ya ce watanni masu alfarma ana nufin an haramta a yi yaƙi a cikinsu taharimul ashhurul haramta a yi yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma shine addinin mustaqim addinin annabi ibrahim kuma allah yana da dama a cikin mulkin sai ware wasu watanni ko su kwanaki ya ba su wata alfarma kamar yakan ware wasu kwanaki yanzu irin lailatul qadri ai duk kwanaki na Allah ne amma sai yace lailatul qadri tana da wata daraja sama da sauran kwanaki a duniya fiha yufraqu kullu amrin hakim yace lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri kadai tafi wata wato wata dubu to Allah yana da dama ya zaɓi wani kwana da ce wannan kwanan yana da daraja kamar ranar juma'a juma'a ma Allah ya ware ta rana ce ita ce babbar rana a cikin kwanaki ta fi asabar ta fi lahadi ta fi litinin ta fi talata ta fi laraba ta fi alhamis shi yasa ya ware wannan juma'a ya ce a yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a ciki sannan kuma ya ce a rinka zuwa a yi wata sallah da azahar mai suna sallar juma'a a rinka haduwa duk musulmi ko a ina suke su bar abin da suke su rinka zuwa su sallar juma'a neman yayi hudu ba ya faɗakar da su Allah duk sati a haɗa su a tunatar da su Allah duk sati in sun tafi a sake dawowa a dada tunatar da su ya ce wannan ranar juma'a kuma ita ce ranar karshe a cikin kwanaki idan Allah ya zo ta da duniya zai sallama duniya zai tashi kiyama to daga juma'a ne ranar da aka yi sallah asubahi a wannan juma'ar to ba za a ƙara yin wata asabar ba sannan kuma a ranar ne dai Allah zai tashi mutane ya musu hisabi ranar alkiyama so juma'a tana da matsayi tana da falala ya ware wani lokaci a ciki duk wanda ya dace yana yin addu'a yana roƙon Allah ta'ala a cikin ranar ko a lokacin to Allah ya karɓi addu'arsa shine bayan la'asar a kafin sallar magariba hadisi bisa zance mafi inganci duk ranar juma'a bayan asar zuwa magariba akwai wani lokaci mai tsada da idan mutum ya dace yana kiran allah a ciki to allah madaukin sarki zai karbi duk abin da ya ainihin wato roƙa to shi yasa kuma aka wajabta yin wanka saboda falalarta lalle ne musulmi duk ranar juma'a sai ya yi wanka ko mun rashin tsaftar mutum ko mun ƙazantar mutum to ya watsa ruwa ranar juma'a kar a je masallaci ba a yi wanka ba sannan kuma a saka turare ranar juma'a lalle ana so a rinka fesa turare ranar juma'a idan za a je sallar wato juma'a to wannan falala ce da allah ya ba da dama ya ware wani kwana kamar misalin idi ranar idi ita ma tana da falala sama da sauran kwanaki gaba daya yawa za ku ga annashiyar mutane ta sha bamban ranar idi idin nan karamar sallah ne ko babbar sallah shi ma akwai abubuwa na falala da allah yake saukarwa da yafe zunubi a cikin wannan rana ta idi kuma aka ce rana ce mu ma mu rinka yafewa wato juna wato ɗabi'ar ɗan adam yadda Allah ya yi ɗan adam ransa yakan umarce shi da shari ran ɗan adam yakan umarce shi da shari akwai yaushe to shi ne Allah ya hikima ya ce to akwai wasu watanni ko da mutum yana so zai je yaƙi ɗan uwansa to ya hana yin yaƙi a cikin wannan ya ba da wannan alfarma shi yasa larabawa suka kasance suna girman waɗannan watanni da aka ce shirin hurum ko da mutum a da mutum zai haɗu da wanda ya kashe ubansa in dai a cikin waɗannan ashirin hurum ɗin nan to ba zai taɓa shi ba wannan ko a jahiliya ba musulunci laraba suna girmama waɗannan watanni mutum ya haɗu da wanda ya kashe masa uba to ba zai ɗaukansa a kansa ba sai ce sai dai bayan waɗannan watannin zan rama amma sai bayan waɗannan watannin saboda ganin girman waɗannan wato watanni da Allah ya kawo manzo Allah sallama ya saukar da Qur'ani sai ya karfafa wannan alfarma da larabawa take gani dangane da wannan kwanaki watanni Allah ce wala tazlimu fihinna anfusakum ku daina zaluntan kawukan ku a cikin waɗannan kwanaki ko waɗannan watanni kada ku halatta haram shi sa aka ce lahilul qitalu fiha ba a halatta ko ba a halatta yin yaƙi a cikin waɗannan kwanaki ba haka wuri Allah yakan ware wuri ya yi masa alfarma kamar yanzu harami haramin makka yana da alfarma ta daban a duk duniya babu wuri da yake da alfarma wuri ƙasa al'ard wuri ƙasa ba inda yake da daraja da alfarma irin haramin makka babu da kuma harami na madina yasa aka ce ba a zubar da jini ba a faɗa a haramin makka ba a yi ba a yi kuma koda wani mai laifi ne ya zo to ba za a yi masa hukunci a ciki ba sai dai a fitar da shi waje a yi masa hukunci sai dai shi haramin kuma ba a yin kwaba da shi mutum da zai ɗauki ɗabi'a ta yin barna da ta'adi ba sannan ya gudu ya ce bari ya je makale a harami saboda ba a hukunci a ciki to wasu malaman sun ce haramcin yaƙi a cikin waɗannan watanni mansuk ne an shafe shi shi shine ra'ayin jamhur na malamai kamar yadda an samu a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye a ta'if garin ta'if a shaharul haram a watan zulqa'ada a ta'if annabi ya kewaye su yasa aka kewaye su kuma a cikin watan zulqa'ada kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi ya kewaye wannan gari na ba'if sai da kwana arba'in kwana arba'in wannan kenan malam ya kawo hadisi na abdullahi ibn wahab ay abdullahi ibn abdul daga hamad ibn zaid daga ayyub daga muhammad daga ibn abi bakrata daga abi bakrata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubakar bakar ta shine nufai ibn al-haris manzo Allah yana faɗa a wata huduba da yi a hajjatul wada'i a tsakiyar ayyamut tashrik akwai kwanaki na ayyamut tashrik yau an yi sallah ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah waɗannan su ne ake cewa ayyamut tashrik annabi ya tashi yayin huduba yace inna zamana da istadara ka hay'atihi jama'a zamani yana juyawa ko ya juya kamar yadda yake shine ka hayatihi ay ka mislu halatihi ma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai wato da kasai abinda yake nufi shekara ta juyo alajal hajja ila zil hijjati kuma mana ga aikin hajji nan an zo an yi ga shekara nan ta juyo su a lokacin um, lokacin watan zulhajji yana yi to za su yi harama kun sani cewa tun kafin zuwan annabi ma suna yin aikin hajjinsu don girmama ɗakin allah duk da suna cikin shirkarsu to amma dai suna suna suna wannan hajji din irin nasu sai su shirya su watsar da duk ayyukan da suke sai safi don su je su yi aikin hajji shi ma ba sa yaƙi a lokacin ba an yaƙi saboda an shagaltu da wato wannan aiki na hajji daga nan musulmi ya zama duk mai imani in lokacin aikin hajji ya zo to hankalinsa ya kaɗu ya tafi can ko da bare samu zuwa ba zaga yana ta sanya ya ji labarin mai alhazai suke ciki kuma da lokacin ya zo sai mutum ya ga yana shauƙin ya tafi ya je aikin hajji ya ce asana isna ashar shaharar shekara wata sha biyu ne wannan haka suka gada tun kafin zuwan musulunci daman shekara wata sha biyu ne zamanin su annabi ibrahim su annabi ismail alaihi masalatu wassalam wannan kuma sun lissafa ne da adadin buruji da rana take kewayawa wato a cikinsa shi ne suna cewa a sanusu shamsiyya kenan so adadin watannin da lissafin kwanakin shekara 360 zai cika shi ne wata nawa wata goma sha biyu wata goma sha biyu shi ne manzo Allah ya daɗa tabbatar da wannan haka Allah ya nuna masa su da ba sa rubutu ba rubutu ba karatu to ya za su yi shi ne annabi ya ce a cikin hadisi ina ummatun ummiya la naktubu wala nahsubu shahra hakaza wa hakaza mu ba mu iya rubutu ba ba mu iya karatu ba da haka da waɗannan watannin suke lissafa al'amuransu na rayuwa sai a ce ai in wata kaza ya zo to ya zo sau kaza kenan a watan kaza ne za a yi kaza a watan kaza ne za a yi kaza in an ce asana a larabci akwai wasu kalmomin da suke makamantan lafazin akan ce asana akan ce alhaulu yawa akan ce al'amu da asanatu da alhaulu da al'amu duk abu ɗaya ne kalimat ne mutaradifa kalimat ne mutaradifa duk ma'anarsu guda ɗaya ne kamar yadda malaman lugha suka yi bayani a lissafin su a shekara ana samun kwana kwana adadin kwana 354 da kuma wani lissafi haka na awanni to daga baya kuma ana kan samu lissafi kamar yadda ya fi shahara sai a ce ba tare da samun kasar karyewar lissafi ba a mai da shi 360 yawanci abinda muke faɗa 360 amma su da a lissafinsu ɗari uku ne da hamsin da hudu da wani yanki na awanni shine yake ke ba da wannan shekara ɗin a wancan lokacin kamar yadda wasu malamai cikin malaman shafi'iya suka tabbatar yace ce ama Ya ce yace inna zamana qad ta dara ka hay'atihi yawma khalaqa a samawa ciwon abu. to ita shekara watanta na farko a musulunci shine al-muharram a musulunci watan karshe shine zulhajj daga al-muharram zuwa zulhajj shine zai baka wata goma sha biyu to ka samu shekara kenan akan ce wani ya shekara ɗaya a duniya idan ya haɗa daga muharram zuwa zulhajji to yayi ɗaya in ya daɗe yayi biyu to haka suke lissafin mu ne yanzu turawa suka kawo mana januwari zuwa disamba suka caccanja abubuwan amma dai ba su samu damar canja adadin watannin ba har arni ya san cewa wata sha biyu ne shekara ɗaya sai dai ah, sun hana mu amfani da namu na musulunci da muka gada ah, mun manta da su ba san da su ba sun samu idan mun zo ambatar abubuwan da suka faru ko za su faru sai mai ta amfani da waɗannan sunannaki na gumaka su januwari su februari su wace duk sunan gumaka ne da arna ma yanzu ko makaranta aka ji abinda malami zai fara rubutawa wannan lissafi amma iyayenmu da a lissafin shekarun haihuwarmu da abubuwan da suke faruwa da watannin musulunci suke amfani shi ne abin Allah ya fada inna iddatar shahuri inda Allah na ashirar shaharar fi kitabillah su ne waɗannan watanni da muka sani to amma zamani ya zo musulmi sun yi sakaci sun zubar da waɗannan tarihi nasu to wadda yake da kishi sai ringa kula alhamdulillah yanzu ko wayoyi ne na zamani za ga akwai lissafin ba ni sunan lissafin watan musulunci da lissafin watan bature ko irin sababbin wayoyin nan da ake amfani da su irin apple din nan za ka ga akwai wannan tsarin yadda ake zaben wata na boko haka in ka shiga kai setting za ga islamic calendar to yana da kyau mutum ya sa a wayansa irin ganewa in ka ba wallahi za mu wayi gari wallahi sai mun manta da muharram safar rabi awwal jimadul ula wa cece wallahi sai mun manta da su kuma da mun suna da manufa akan su mantar da mu wannan so mu rinka ambata idan haihuwa aka ma a gida to ka sani ka rubuta ɗanka an haife shi ne a watan rabi'ul awwal wanda ya dace da watan bature kaza an haifi ɗanka a watan safar wanda ya dace da lissafin bature kaza shekarar musulunci hijira annabi shekara kaza zuwa kaza inda za a samu a ce mana kowa ya faɗi lissafin shekarar da aka haife shi amma a lissafin shekarar musulunci to wani hili a kawo masa mala'ikan mutuwa sai dai a kama mai mala'ikan mutuwa bai sani ba kuma ba shirya yake sani ba bai ma taɓa wannan tunanin ba amma kodan kishi ya kamata mutum ya yi kuma ka zauna ka lissafa za ka iya fitarwa da ka san na bokon lokacin da aka haife ka to idan ka bibi cika landar kana duba kana komawa kana duba kana komawa zai baka to yanzu fa ya kai ga ranar da aka haifin mutum mama ya manta kai ka san ranar da aka haifi a ranar asabar ko ladi don juma'a <laughs> to yawanci ranar ma manta ake wallahi sai mutum ya manta ranar da aka haife shi ko mutum ya manta a da safe aka haife shi ko da daddare aka haife shi ko da yamma aka haife shi kai uwar da ta haifi mutum ma tana iya mantawa karewa to amma wannan duka gaskiya rauni ne bai kamata mu sakaci shi ɗaya gama da mu aka wannan ba annabi ya ce akwai arba'atun hurum wasu watanni guda hudu masu alfarma an ce su hurum ne li izami hurumatiha وإظم الذنب فيها أو لتحريم القتال فيها saboda alfarmarsu da kuma girman aikata zunubi a cikinsu ko kuma haramta yin yaƙi a ciki wannan abubuwa guda uku su ne dalilin da ya sa aka ce arba'atin faro suna da girman alfarma suna da kuma yin zunubi a cikin laifi ne babba a cikin waɗannan watanni ko kuma haramu ne a yaƙi a ciki salasun mutawaliyat guda uku watannin mutawaliyat in an ce mutawaliyat ana nufin mutatabi'at a jere suke wannan shine tafsir a lil arba'atil A wasu suka ce kamar da zuwa cin fatul bari as-sawab shine a ce salasatun mutawaliya me kun a ce salasatun mutawaliyat salasatun mutawaliya wannan magana ce ta nahawu akwai zulqa'ida akwai zulhajj akwai almuharram kaga zulqa'ida sai zulhajji daga zulqa'ida sai zulhajji sai kuma almuharram dama almuharram shine watan farko ko ah, zulqa'ida watan 11 wannan azulhajji watan sha biyu almuharram watan ɗaya to ko da rubutu ana iya yi a gida don yara su kiyaye sai a rubuta shi da manya-manyan rubutu a watan almuharram sai a sa watan ɗaya watan safar watan biyu watan kaza watan kaza watan kaza yara sun gane cewa watan kaza watan kaza ne at least ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu su su gane a rubuce a inda za su rinka zuwa suna wuce suna gani akwai rajab mudar wannan mudar ɗin sunan ƙabila ce sananniya an danganta watan ne zuwa gare su saboda suna girmama wannan watan su mudar ɗin shi yasa aka ce rajab mudar wa rajab mudar bai baina jimala wa sha'ban na'am wanda muke ciki yanzu wanda muke ciki yanzu to su kabilar mudar suna girmama shi sosai sai aka da fassara mana shi shine wanda yake tsakanin al akhira da kuma sha'ban to wannan kenan me yasa aka jero waɗannan guda uku saboda yin aikin ibada a ciki zulƙada zulhajji da muharram kun in kun lura alhazai suna fara kimtsa-kimtsa da tafiya tun a zulƙada ko yawwa zulhajji kuma a cikin watan ake yi to in an tafi aikin hajji nan hidindimin aikin hajji kafin a koma wasu ma suna shiga har al-muharram to muharram din kuma shi ma ana shiga kuma akwai wata ibadar da ake yi ga azumin tasu'a da ashura duk a ciki ga baki daya a to shi yasa waɗannan aka ce watanni ne wato masu alfarma masu matsayi kuma aka haɗe su saboda ana yawan ibada a ciki in ban da ramadan ba babu watan da ake ibada da yawa a cikinsa sama da waɗannan watannin eh, sama da yawan waɗannan watannin an ce zulƙida ne malamai suka ce saboda eh, shi zulƙida mutane suna zama ba sa yin yaƙi a ciki da zulƙida ta shiga daga alko'aut ne sai su zauna ba za su je su yaƙi ba a wancan lokacin kenan shi kuma zulhajji saboda ana yin aikin hajji a ciki suna shigartuwa da yin ibada a ciki akwai almuharram kuma shi kuma suna himmatuwa don su koma zuwa garurrukansu su ci gaba da rayuwarsu haramar da suke yi dinnan shi ne aka ce aka ce ai wata ne na almuharram ina fata ana fahimta akwai maganganun da aka ruwaito kamar yadda ya zo daga sa'id ibn jubair wata riwaya laraba wannan duk da kake gani duk waɗannan watannin da suka samu su waɗannan sunannaki to akwai sababi da suka samu suna kowane kowane wata idan wasu suka ce a daɗin can a wata riwaya kenan wannan idan kaga larabawa sun bar dukkan abubuwansu na al'ada sun himmatu sun haramta dukkan kai farmaki da yaƙi to ana cewa wannan watan al-muharram sai a ce ai wannan watan muharram ne idan jikinsu ya samu rauni rana ta buge su har launinsu ya canja akwai wahala akwai shekara lokacin da ake wahala to sai su ce wannan shi ne watan safar saboda za'ufat abdanuhum wa asfarat alwanuhum sai su ce ai wannan watan safar kenan idan amfanin gona ya fito a lokacin ‘ya'yan itace suka bayyana fure ya fito sosai to sai a ce rabi'a ne rabi'a al'awwal da rabi'a Sani. to galiban wannan lokacin lokaci ne da amfani ya nuna ya banya ta bayyana to shi ne sai a ce ai wannan watan rabi'a al'awwal ne da rabi'a Sani. idan kuma aka samu karancin 'ya'yan itace wa idza qallati simar dan itace da ake ci yayi karanci a ruwa ya fara kafewa a ƙasa to sai a ce jimada ne sun shigo jimadal ula da jimadal akhirah kun ga duk akwai ma'ana kenan da zarar lokacin da amfani akwai lokacin da ga 'ya'yan itatuwa na marmari babu su sun tafi a wancan lokacin inda ba yanzu da zamani ya canja ana yin noman rani da noman lambu ba to a wannan lokacin saboda bushewar ƙasa babu ruwa amfani wato ɗan itace ya tafi yi nisa sai a ce jimadar ula ta shigo da jimada a saniya idan iska ta taso iska tana kaɗawa to galibin kuma ana samun ruwa yana gudu a wannan lokacin a koguna yawwa to kuma za ka ga bishiyoyi su kuma a lokacin wannan iska da ruwa da yake gudu yakan sa su ta girma su ta koren ciyawa da wayar sauransu to sai a ce kuma rajab ya zo watan rajab kenan yawwa idan ‘ya'yan dabbobi lokacin yaye su yayi aka raba su da iyayensu suka fara fita kiwo su ana barin su a gida kamar yadda eh, fulani suke yi su ɗebe 'ya'yan shanu ko masu raƙuma su ɗebe 'ya'yan raƙuman su su tura iyayen su tafi ban sunan shi kiwo a ƙabilu na ƙauyuka suna da rarrabuwa ta su shiga daji je su zazzauna saboda kiwon su to shi kuma ana cewa watan sha'aban kenan ya zo eh, watan sha'aban idan rana ta yi tsananin zafi aka samu tsananin zafi zafi yayi yawa to sai a ce kuma ramadan ramadan in kullu da za ku galiban wata ramadan ga akwai zafi eh, da wahala ba a fiye samun ramadan cikin sanyi gaba ɗaya ba sai dai in juyin shekaru to sai su ce ramadan idan aka samu ƙarancin wato girgije ƙarancin hadiri akwai lokacin da za ga sama shi take karkab ko ba za ka ga ko hadiri ko girgije ɗaya ba to a lokacin kuma ƙuda yana yawan yaduwa an gane ko ƙuda yana yawan zuwa su a lokacin su akwai watan da ƙuda yake zuwa da yawa to shine sai su ce watan shawwal ke a watan shawwal wannan abin yake yake faruwa idan 'yan kasuwa suka zauna ba sa fita kasuwanci akwai lokacin da su shi balarabe yana ɗabi akwai lokacin da shi zama yake huta ni ne da kai ban da lokacin hutu kawai ko yaushe ma muna ta bugawa muna fafatawa to su a watan zulqa'ada hatta yan kasuwa ba sa fita kasuwanci saro kaya zuwa wasu kasashe da wayewa da sauransu to zama suke yi sai su huta a watan zulqa'ada ba za a yi yaƙi ba ba za a je komi ba saboda za a fara shirya shiryawa za a tafi hajji to sai su zauna kuma to shine ake cewa zulqa'ada na eh, daga daga yawa sai kuma hajji hajji kuma lokacin ana hirmantuwa ne da ziyara lokaci ne na ziyara shine wato alhaji dama alhaji nufin ziyara me yasa aka ce watan alhaji saboda saboda ana nufatan a tafi ziyara ziyara ina ziyara zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna min kulli fajjin ami sauransu to wannan dai shine kaɗan daga cikin wato manufofin da su ba sunan su larabawa suke ambatan waɗannan watanni suke amfani da su yana nan a rubuce la iyaka kawai an mantar da mu tarihi na musulunci da kuma ainihin wato kyawawan ɗabi'un da suke tattare da waɗannan amma yanzu sai in ka shiga intanet ne za ka je ka ga rubutun da ake ta yi akan akan januwari akan februari akan wane ne akan wane komai yanzu a duniya da shi ake yi su ma eh, suna faɗin watannin nan based on bukatunsu da bautar da suke a wannan lokacin yanzu ana fassara maka ma'anonin wannan kwanaki na taɓa karanta ma'anonin watannin nan ba daɗin ji wallahi wallahi amma yanzu kaf a bakinmu yanzu da zan zo karatun nan ma ban faɗi watan boko ba ji za ku yi ba daɗi eh, ba daɗi haka za ku ji amma na wuce ban faɗi na addini ba ba ku damu ba saboda mai an riga an dafar da ku akan wannan mun riga mun dafe akan wannan su su ne su al'adarsu ne su abu ne da suka yi imani da shi mu musulmi me yasa mu ba za mu rayata mu aƙidar da manufar mu ba daga malamin makaranta yana rubuta kwanan wata wa ɗalibai yana karantar da su sai ta rubuta musu lissafin boko kuma suka liƙa mana abubuwan da dole sai mun riƙe suka sa mana albashi a bisa wannan watan eh kudin da za a biya ka a bisa wannan watannin ne in wani abu aka shirya za a yi ko na aikin ƙasa ko na abu akan wannan ne yau yanzu waye ma yake wani tunanin watan musulunci ma ba a masallaci ba sai an azumi ya zo watan da musulmi suka fi sani ramadan ramadan yanzu in ka rutsa wani a yanzu bai san wani wata muke ciki ba a yanzu kaga dai yanzu ana dab da ramadan din amma wallahi wani bai sani ba ga ma rashin rike sunansu ko a islamiyyun ma tsabar damsul basiratu su kansu na malaman islamiyya wato a haddatar da yara ma su rike sunan watannin musuluncin nan ba a yi a haddatar da su a ce su rike yaro ya zauna rufe ido ya ambato waɗannan watannin amma dama yana buɗe baki ma da ya fara abcd za a koya masa january february march ka kaza ka kaza a waƙe za a koya masa ya rike shi tas kamar yadda ya rike fatiha abubuwa ne ga sunan an ci mu da yaƙi wallahi muna fatan yan uwa Allah ya sa su gane mu je mana babu da kana nasma'i al-qur'an wa zalika yaqulu sahibihi la tahzan inna Allah na so na as-sakina fa'ilatu من السكون من السكون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك فرايت احد المشركين قلت يا رسول الله لو ان احدهم رفع قدمه فهذا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن هريره عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه بعده قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت ابوه الزبير وامه اسماء خالته عائشه وجده ابو بكر وجدته سفيه وقلت سفيان لسفيان وقلت لسفيان إسناده فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج طيب wannan ayat da karanta mana sani sunani idhuma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana aya ce cikin suratu a tauba kanta malamin imam bukhari ya kawo waɗannan hadisai yace ai nasiru nasiruna as fa'ilatun min sukuni kalmar sakina tana nufin wato nutsuwa da sukuni da rashin motsi da kwanciyar hankali Allah ya taimake su a lokacin da suke tafiya ana magana ne akan annan Muhammadu Sirri sai na Abubakar saniya sunaini din nan wato ana nufin da sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ana nufin kamar ka ce khamisu khamsa na biyar ɗin biyar ahadul isnaini kenan ahadu isnaini ɗaya daga cikin mutum biyu shine saniya isnaini izhuma fil ghari yayin da suka kasance suna cikin wato kogo kogo wani rami ne a cikin dutse kogo asalin ghar rami ne dutse ne aka mai tudu sai a samu wani rami a cikinsa haka Allah yake yansa. ba wai wani ne ya je sare shi ba kawai haka sai ya fudda wannan rami ana yi masa jam'i akan zairan zar ko a ce jam'insa idan ya kulu sahibi yayin da shi manzon Allah yake gaya wa sahibinsa waye sahibinsa shine Abubakar ka duba Qur'ani ne yace yace annabi ya gaya wa sahibinsa ka duba mallan masha Allah ya ƙulu ne sahibi ayan nan tana nan ba a goge ta ba ba wannan kaɗai ya ishi abubakar matsayi duk ɗan rabo dan albarka ya san cewa sai na abubakar masha Allah mutum ne mai matsayi da daraja a wajen Allah annabi ya ce da shi abokinsa sahibinsa abubakar siddiq malamai suka ce wannan dalili ne fihi dalilin ala annaman man ankara kaun abubakar min sahabati kafara dalili ne ƙara da duk wanda ya ce abubakar ba sahabi ba ne kun san in shi'a suna ma in sun tashi zage ma ce a suke yau na abubakar wani ai ba sahabi ba ne ba to duk wanda ya ce abubakar ba sahabi ba ne kafiri ne saboda ya ƙare ta aya ƙare ta aya ne kafirci ne to duk wanda ya inkarin kasancewan abubakar sahibin annabi ne to ya zama kafiri na'am wani zai ce a ah, kasan suna cewa to a ina aka ce abubakar ne kun gani ai aya cewa ta yi ya ƙulu li sahibihi ai wani zai iya cewa ta ƙila aliyu ne yi? <laughs> cewa suke sun tashi musun sai su ce to ai ayar ba ta ce abubakar ba ne kawai sahibinsa ta ce kenan za a iya sa kowa a ci to sai a ce duk duniya gaba ɗaya malaman duniya duk duniya sun yi ijima'i iz ya qulu li sahibi din wajen fasara na ana nufin abubakar ne dan da shi kissar ta faru saboda akan me kogo ne da suka shiga lokacin da za su hijira in ba shi ko ɗan makarye ciya ba ba wanda ya isa ya canja wannan fasara ko ba ka bane ba yawa ai ka san banda a isar da sakon ya tafi a haka yawa saboda wanda ya karyata qur'ani ai bai kamar ka daga masa kafa ba ko minti daya yawwa to duk duniya kan kwatsi an yi ijima'i cewa ala annahu lam yakun ghayruhu ba annabi bai tafi da kowa ba ba abubakar ba aliyu yana gida ba da shi aka tafi gajarantarsa ga komai amma ba da shi aka tafi wannan falalar Allah bai ba shi ba to iz yaqulu sahibi sayyidina abubakar ne Allah Allah ya ce da manzo Allah ya gaya masa la tahzan inna Allah ma'ana karka damu karka tsorata karka bakin ciki karka bacin rai Allah yana tare da mu don Allah ka duba Allah ya ce wa abubakar Allah yana tare da mu an canja ayan ne kenan Allah yana tare da manzan Allah yana tare yi na abubakar Allah yana kulawa da su shine nan malam ya fara cewa nasiruna ai Allah mai taimakon mu ne to su kuma in shi'a sun ce Allah baya tare da abubakar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace as-sakinatu fa'ilatun min as-sukuni fa'ila ne abinda ake nufi daga sukun ne fa anzalallahu sakinatahu alayhi kalmar sakina wato ana nufin natsuwa to alaihi akan wa akan abubakar me yasa annabi ya ga annabi ya ga ya tsorata ne saboda sun yi tafiya sun shiga cikin kogo sun buya abokanan gaba sun biyo su za su kashe su har sun shigo kan kogon da annabi da sayi abubakar suna kasa, su kuma kafirai suna sama suna ta duddubawa da da wani ya leƙa ƙasa a lokacin a cikin kafiran to da ya gan su abubakar ya ce ina ɗaga kaina sai na ga ƙafafuwan mutanen suna ta yawo suna neman mu da makamai a hannu malam takwabi da kayan suka kayan kisa suna neman sayyidina rasulullahi suna neman sayyidina abubakar to shine abubakar din ya tsorita yace ya rasulullah mutanen nan fa in sun gan mu za fa su gan mu fa ga sunan sai abu manzo Allah yace da sahibinsa yace la zan karka tsorata karka yi bakin ciki karka damu inna Allah ma'ana a nan ɗin da muke tare Allah yana tare da mu ai Allah shine na uku malam ka duba yaqini a karam kallah ka ga mutuwa ƙarar gata nan wani ya ce za mu mutu ba sai abokin ka ce ka da Allah ka nutsu Allah yana tare da mu Allah zai kare mu Allahu akbar wannan ai sai zurfin imani malam yasa ana son musulmi idan in wani bala'i ya tunkaro ma wani tashin hankali ya tunkaro ma wani abun firgici ya tunkare ka wani abun damuwa ya tunkare ka kawai ka tuna Allah ka ce Allah Allah ya Allah ina tare da kai ya Allah kai mun taimako takwan ɗaya ne amma yujibu al idan idza da'ahu wa yakshifu as-su waye yake yayewa wanda yake shiga cikin matsani matsanancin hali da kunci in ba Allah ba abinda ake so ka yadda akwai Allah abinda ake so ka miƙa al'amarinka ga Allah wallahi malam duk wanda ya miƙa sha'aninsa ga Allah to Allah zai taimake shi kuma ko mutuwa ce ta zo maka wallahi ka tafi a sa'a amma yayin da mutum zai zo shiga cikin bala'i ya manta da Allah ya kama kame kame yana kaza yana kaza yana kaza kaza sauransu yanzu ko wannan allurar da ake ta faɗa ana ta wannan allurar corona za su zo su ta garkaba wa mutane da waye duniya duka tana ta magana ba a yadda da ita ba za a kashe mutane za a yi kaza za a yi kaza eh ƙasar turawan su kansu ƙasa takwas sun yi rejectin ba su karɓa ba amma mu nan najeriya an karɓo ta har kano mata sauka shekaran jiya karfe uku na dare an karɓe ta sai su je su yi ta ɗaukan hoto su sa a yi musu wata daban ba ita ba don su nuna mutane abu na duk mun sani ruwan farasitamol ake muku yawa mu ma mun zo ita za a yi mana ruwan farasitamol din shi za a yi mana yawa duk shirin da za su yi wallahi musulmi idan suka rike Allah ko Allah zai maganin su gashi nan mun gani tura wannan suna faɗa cewa an yi yawa za a rage mutane mun gani da hotonsu mun gani da bayanansu su kansu da kansu na yadawa cewa duniya an yi yawa kaza kaza live nan ɗin mutane yayi yawa duk wanda ya shekarar 60-70 nauyi ne baya iya yin komai ko aiki ma da ritaya yake kawai a kashe shi ya mutu kawai sai sa suka mai da hankali akan masu yawan shekaru da wayewa da sauransu yi eh, su a can a wajen su duk gidajen gajeri irin waɗannan ne wai yanzu wai in ban da tsabar rashin kirki da rashin imani ba wai wai dan adam shi zai ƙayyade wa mutum wai adadin shekarun da zai yi wai ana wahala a duniya an yawa bari a zo abin nan ɗin mutane kuma yanzu muna gani mu a nan kano fa aka zo aka yi mana allurar nan ta fiber ɗin nan ta yi ta kashe mutane ta yi ta kashe mutane yanzu kwanan nan wani yake faɗa yana cewa bincike ya tabbatar wanda suka je suka bada aka yi musu din an samu wajen mutum goma sha biyar sun mutu kuma saboda sababin wannan abu amma an karɓo dole sai an tunda turawa sun ce sai an yi sai sun zo sun yi mu zuba da mu da ku ga ku ga Allah ga ku ga Allah saura nan gaba ku ɗebo bindigogi ma ku ta harba mutane ku ce sun yawa a duniya ai eh? an yanzu dan Allah yanzu ka duba wani yake cewa yanzu mu yanzu a Najeriya wannan wani allura ita ta dame mu ana ta kashe mu ga yan ta'adda suna kashe mu a ƙauyuka su shiga su bunka wa ƙauye wuta su ƙone mutane a tsare titi a ta harba mutane ba dai ba dai kokari wai kar a mutu bane kar corona ta kashe mutane ba to mu kan ba corona ga bindiga tana ta kashe mu ta yan ta'adda sun ba wa yan ta'adda kayan yaƙi da makami suna ta kashe mu ba a magance mana wannan ba asibitocinmu ba magani hawan jini yana ta kashe mu haɗari da ake ta yi haɗari na mota hanyoyi babu kyau ana ta haɗari kullum ana ta mutuwa ciwon suga yana ta kashe mutane ciwon zuciya yana ta kashe mutane malaria tana ta kashe mutane duk wannan ai mutuwa ne me yasa in san mu ake saboda Allah me yasa ba a zo aka gayyato alluran da za magance mana ba sai a dauko wani ciwon da da da da da da gashi gashi nan ana ta yada ana ta yadawa ana ta yadawa a ce kaza a ce kaza a ce kaza ga abinda in dai mutu ake a kare mu kar mu mutu to a mu matsa wannan magungunan guda nawa ta kashe farona gaba daya mutum nawa ta kashe hawan jini mutum nawa ya kashe na rantse da Allah likitocin sun sani sai dai ba su ji tsoron Allah su faɗa ba bala'in da hawan jini yake wa mutane yake kashe su damuwa da ciwon zuciya heart attack da yake kashe mutane ya ninninka yadda corona take kashe mutane sau ɗari to kaga gwanda a bamu maganin da zai taimake mu ya yaye mana wannan bala'in hawan jinin a sauƙaƙa mana rayuwa ga kayan hawan jini nan kuna ta ɗora mana kullum kuna ta ƙuntuna mana a rayuwa ana ta matsanta mana ba dole jinin mu ya ta hawa ba mu ta mutuwa to ku bar mu da wannan mutuwar mata hawan jinin ya ishe mu kawai sai bature ya dage ya dage a yi ta buga allurar na aje saboda duk abin da kaga sun makale sun ce sai an yi suna da bukata a cikinta suna da bukata a ciki an rikitar da abu abu abu mutane mutane ba sa tsoron Allah malam an yi kaza an yi kaza an yi kaza kamar yadda kasashen turawan suke faɗan albarkacin bakin su mu ma za mu faɗa sai dai ku bi mu da ƙarfin tuwo ku ta soka mana kuna kashe mu wannan mun san cewa kashe mu daman za ku so kuke kashe mu ai ba za ka hau jirgi ba ba za ka yi tafiya ba sai ka zo da fasfot ɗin kaza ka duba dan Allah wannan wace irin manufa ne wannan sai a je a ɗauko sai a je yaudara sai a je a ɗauko wani sai a nuna hoton a ce gashi ai wani ma ya bayar an yi masa kuma wallahi ma'aikatan suke faɗa suke cewa wallahi ba shi ake musu ba su sun sani saboda su nuna wa turawan cewa gashi su ana musu manyan insha Allah duk wanda yake nufin mu Allah bai ba shi nasara ba ai an yi taron likitoci an yi taron manyan mutane cewa yanzu wannan allurar da aka ce mutane a nan Kano fa aka yi mana mutuwar da aka ce wannan fiber fiber ake cewa komai Pfizer kai ake cewa nan abin ya kila sabuwa adadin mutanen mutuwar ta isa kuma yanzu waɗannan ɗin suna cikin na gaba na gaba akan yin wannan allurar kamfanin su ne na gaba bayan sun kakkashe mutane kuma yanzu an dawo a daɗa kashe su kakkashe mutane muna fatan Allah ba mu kariya aka muka fahimta sai a kai mana bayani sai an gamsar da mu yau amma in dai mutuwa ne ba a so mu mutu to muna da abin da yake kashe mu sama da koronan nan yunwa tana kashe mu ciwon hawan jini na kashe mu yan ta'adda suna ta kashe mu ana ta bunkawa ƙauyukanmu da garurrukan wuta haɗarin motoci da damuwa da ciwon zuciya da waye asibitocinmu kullum gawawaki mutuwa da sunan a cike suke da gawawaki sai a zo wani ya zo yoyo shi abin da likita ne an je an bashi abin da zai bashi ya zo yana shirye shirye a gidan rediyo kai ku gama abin da za ku gama za ku je gaban Allah wallahi wallahi duk wanda ya sababin halakar da wani ko cutar da wani ko jefa wani cikin wata musiba saboda biyan bukatar wasu wallahi wallahi ya shirya gamuwa da Allah ranar tashin alkiyama Allah kuma mu bayinsa ne wallahi Allah bai zai bari a karar da mu ba eh fasayin su kuna ha alqur'ani yace summa takunu alai masara summa yughlabun shi yasa kawai mutane muna ga musu a rike Allah a rike Allah duk abin da wani zai shirya na cutar da dan adam ai Allah ne ya halice mu shi zai ba mu abin da zamu ci shi zai ba abin da zamu rayu to ba wannan adam zai zo ya kayyade mana ya ce wai wai wai adadin mutane kaza rayuwa an yi kaza an yi kaza da sauransu babu wannan da zai taɓa yiwa ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu kuma shugabanninmu Allah ba su tsoron Allah da za su yi tunani su kubutar da rayukan ƴan uwansu da waɗanda suke mulka Allah ubangiji ya ba su ikon ganewa yanzu wani ana wannan magana duk sai ta kumbura yana jin zafi yadda ka san ubansa aka taɓa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh